zaben sarauniyar kyau tsakanin ƙasashe guda biyu, wato Nijar da Indiya. Ƙasashe guda biyun sun fitar da zafafan matan da suka fi kowanne mata kyau a ƙasashen. Ƙasashen dai sun haɗa da Nijar da kuma ƙasar Indiya, wanda a Indiya an fitar da Sini Shetty wacce ita ce ta zamanto ta ɗaya a ƙasar wacce tafi kowace kyau a 2022, inda su ma ƙasar Nijar A Disam rana kuma su ma sun fitar da tasa sarauniya kyau wacce ta fito a Miss Niger. Zaben dai da aka yi ya kasance a babban birnin tarayyar Niger wato Yamai wanda yarinyar da ta zo ta ɗaya da mawaka da sauransu da an ba su kambu na kyau sannan kambu na girmamawa a ƙasar. Ƙasar Nijar dai ta fito da fallaliyar yarinya wacce ita ce ta zamanto ta ɗaya a ƙasar wacce ta ɗaga kambunta na 2022. Ana cikin bikin Nijar ke da wuya su ma inda sai aka ga sun fitar da tasu sarauniya kyau ɗin, wacce ake kiranta da Karnataka Sini Shatti. Karnataka Sini Shatti dai ta zama wato ta ɗaya ce a inda ta doke abokan hamayyarta da dama daga sassa daban-daban na ƙasar India. wanda su Shetty a yanzu ita za ta ci gaba da jan ragama daga nan har zuwa 2024 wanda zaben ya kasance a Disamba za a ƙara yin sa a ƙarshen kakar shekara ta 2023 wato Disamba kenan 12 ga wata. Ƙasar Nijar ta yi zaben nata ne a ran 11 ga wata inda ta fitar da nata in ba ku manta ba ƙasar Najeriya ma ta yi nata zaben a shekarar da ta gabata a daidai irin wannan lokaci inda aka zaɓi Shatu Garko ta zo ta ɗaya a ƙasar Najeriya wanda har yanzu Shatu Garko ɗin ba a sake yin wani zaɓe ba wanda Shatu Garko musulma ta farko da ta fara zama sarauniyar kyau a ƙasar. Zaben take da wuya wa'yansu sun tattofa albarkacin bakinsu musamman mazauna jihar Kano inda suka ce su da 'yar jihar Kano bace sannan hausar ta ma ba ta fita kamar irin na 'yan jihar Kano kawai dai an zo an ƙaƙaba musu ita ne. inda ƙasar Nijar su ma sun fitar da tasu ko daga wacce jiha ta zo. Muna jiran mu ji saƙonninku daga comment domin ku fitar mana da jihar da sarauniyar kyau ta ƙasar Nijar ta zo domin ci gaba da tattaunawa. Ita dai wannan sarauniyar kyau ta ƙasar Nijar ta zo na ɗaya ne ita ma inda ta doke manyan kyawawa daga ƙasar. ko kuna ganin me yasa aka bata wannan kambu shi ma muna jira ku yi mana comment daga description sannan ita ma sarauniyar kyau ta india wanda ake ganin kasar india tana da kyawawan 'yan mata da ake fitowa da su musamman a harkar fim ita ma sai aka ga ta zo ta ɗaya sini shetty dai ta zo na ɗaya ne ita ma inda ta samu maki da dama daga ƙasar wanda cin wannan kambuna take da wuya manyan jaridu na duniya aka fara postin ɗinta a manyan jaridu na duniya irin su cnn da al a yanzu haka idan kuka shiga ɓangaren entertainment na Al ana ci gaba da tallata sarauniyar kyau ta ƙasar India wanda mutane da dama suke cewa ta cancanta waɗansu kuma suna ganin cewa kawai an yi son kai ne a wajen zaɓa. Ita ma ta Nijar ta ba da mamaki inda ba a taɓa tunanin za a samo mai kyau kamar wannan ba domin duk da dai an san cewa Nijar ƙasa ce tushenta ta buzaye da kuma Fulani. Da bare-bare dole a samu kyawawan yara ko kuma kyawawan 'yan mata. tashar AA Boka dai tashar ku ce. Muna buƙatar ku yi mana sharin ɗin bidiyon mu sannan ku tafka muhawara a dandalin mu na comment and description. Sannan idan ba ku yi mana subscribe ba, ku yi subscribe za mu dinga ɗora muku sabon bidiyo da zarar mun ɗora za ku dinga samun sa kai tsaye tashar AA.